Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa masu mu barkamu da haka tare da sake sada da mu a cikin shirye-shiryen na studio Kalangu masu mu muna muku lalle marhabin da ku a cikin wannan muhawara wadda ta mai da hankali a bisa ga matsalar sa yara masu ragowa lakwal a nan cikin gundumar birnin Kwanni da ake fuskanta a cikin gundumar birnin Kwanni da ke cikin jihar ta Tawa shugabanni a fannin ilimi na fama da matsalar rashin sa yara masu ragowa lakwal musamman musamman ma waɗanda ke da matsalar gani domin kai ƙarshen wannan lamarin ne shi yasa ake ci gaba da gudanar da waye kai ga al'umma na wannan gunduma ta birnin kwanne musamman ma ƙungiyoyi da ke kula da kare hakkin ɗan adam ko menene musabbabin matsalar rashin sa yara masu raguwa lakwal menene yasa iyaye ba sa sa 'ya'yansu waɗanda ke da raguwa lakwal ya ne ya kamata a bi domin magani magance wannan matsalar ta rashin sa yara masu raguwa lakwal. Domin tattamnawa a cikin wannan mahawarar mun gayyato Hamza Zakari jagora ne na kungiyar masu raguwa FNPH da ke nan garin Binnan Kwanni. Akwai Aishatu Malam Barmu a kungiyar mata a nan Kwanni. Akwai Abdulaziz Musa daya daga cikin kungiyoyin da ke kula da kare hakkin ɗan adam a nan cikin garin Binnan Kwanni. ne a Musa Zika nake lalimar Hamid da ku a ranar da ta yau. barka da wani Barka ka de Muna muku godiya da halartowa a cikin wannan muhawara. A cikin babin namu na farko na wannan muhawara za mu tattauna ne a bisa ga 'yancin yara masu raguwa kamar sauran takwarorin nasu waɗanda ba su da matsalar raguwa. Ƙungiyar ƙungiyar da ke kula da masu raguwa kamar yadda kuka ji na yi bayani a cikin farkon bayani na na wannan muhawara a cikin gundumar binnan kwane a kowace shekara ana fuskantar uh, matsala ta rashin sa yara masu raguwa lakwal musamman ma waɗanda ke da matsalar gani ana bangare muna iya musan menene hakkin yara masu raguwa kamar sauran yara eh, da farko eh, ina godiya ma Allah subhanahu wataala wanda ya ba mu dama mun halarto wannan wuri mai albarka inda za mu tattaunawa biskan e, mahimmancin sa yara masu ragowa a lakon e, sannan kahin in shiga cikin e, jawabin nawa kama yadda ni lura makasudin wannan zama na ga kamar an ɗauko shahi-shahi ne kamar daban-daban da farko an ɗauki Eh, yar masu raguwa gani sai kuma ka ɗauka eh, a jimilce yar masu raguwa to amma ne zan magana ne akan a eh, jimilce yar masu raguwa lalle in muka ɗauka yara masu raguwa suna da inci kamar kowane yara sannan suna da inci a sa su malakwal su ma su je su samu wadataccen ilimi wanda zai inhana su zai inhana al'umma kamar kowane yaro saboda akwai dokoki wanda sun ka tanadi wayannan wanda kasashe da dama amma hada kasar Nijar ta sama wannan doka eh, kundi hannu na ba da inci yara su masu samu ilimi wadatacce eh, tsabtataccen ilimi wanda zai hana al'umma gabaki ɗaya sannan kuma a nan dokokin nijar ma akwai dokoki wanda sun kai ba da dama ɗaukan nauyin yara masu raguwa a lakwal kamar kowane yara ta yadda ba wani bambanci ba wani wariya ana ku gani ya ya kamata a sa su cikin incin nasu yadda ya kamata a sa su cikin incin nasu su ne kamar zai fara ne tun daga iyaye har zuwa ga al'umma zuwa ga magabata saboda iyaye su ne za su ɗauka ɗiyansu su kai saucen makaranta yadda suke ɗauka ɗiyansu wanda ba su da ragowa su ma nasu wanda da ragowa eh, su ya kamata ake su ɗauke su su kai su makaranta kama kowa su ma samu su halartuwa kama kowa sannan Eh, bai kamata ba a ce yaro in aka kai shi makaranta a ce ba a karɓar shi saboda larurar shi a'a in aka kai shi makaranta yadda a ce karɓar wancan wanda bai da ragowa shi ma haƙƙin shi ne shi ma a karɓe shi kamar wancan haƙƙin shi ne kuma a ba shi ilimi tsabtatacce kamar yadda ake ba shi wancan wanda bai da ragowa kenan kaga e, eh, shi nan wannan shine nauyin iyaye ka kai ɗanka makaranta kamar yadda kace kai ɗanka wanda bai da ragowa Ƙungiyar kare hakkin ɗan adam a ɓangaren naku ya kuke yi domin ganin cewa kun tabbatar da incin waɗannan yara masu raguwa. Eh wa salatu wasalamu ala sayyidina Muhammad Nabil Umi wa alihi wa sahbihi Eh mala asma <coughs> eh a wajen kungiyoyin eh, warin wula asma ko da yaushe aikin muka wayar da al'umma kai ne biskan eh, dokokin da ƙasa ta rabta hannu akwai dokoki na ƙasa a bita a sa ido cikin dokokin ƙasa akwai ayoyin da kwanakin bayan mun zancen su wanda sun ka ba mutane yara masu ragowa dole ne yadda kasan sauran yara da basu da ragowa ɗinkin nasu duk ɗinkin su daina haƙƙin su daina daina kenan babu wani bambanci kenan duk ko da zamu mu da al'umma kai cewa yaran masu ragowa da yaran da basu da ragowa hakkin su daina kenan ila tilas yanzu dokokin ƙasar sun ce yaro daga bakin shekara shida har goma sha shida kowane yaro kowane yaro ɗan Nijar ya kamata dole a sashi lakwal a ingantar da ilimin shi idan aka take hakkin nasu ta yaya kuke bi domin ganin cewa kun kwato musu hakkinsu duk abubuwan doka ta da na kwato hakkin yara matatan ne za mu bi kenan nike ma kuli na waɗi ba duk abun da ka gani mai za a ce an take hakkin an take hakkin eh, yaro masu raguwa kenan fannin lakwal na farko dai da tare da ƙungiyoyin masu raguwa da su ne muke nan ga aiki don yau gurinmu duk yaro ɗan Nijar mai raguwa nan kwani muke duk yaran da adda raguwa wanda eh, shekaru sun kai a sasu makaranta kenan mu yi tashi tsaye mu war da ma su kai a kai su lokal duk shi na yanzu zancen da ake zancen da ake ya za mu irin koko wanda za mu yi a tilasta ma ma yaran da sun kai shiga lakwal a sasu shi ne mu koko mai yanzu muke kun koko ba mu kai ga wurin za a take hakin in ba su ba an take hakin su kyan ka hakin ma daga cikin gidajen su nan kwanakin ba ka ji eh, kungiyar mata sun waɗa muku kenan har gidaje suke zuwa a ko uwaye yaran da an tabbatar da cewa su ne ma ke kawo wani tarnaki na yaran su ga su ta su ta su bi da ilimi or bi da ilimi tilas na ga al'umma ana ku bangare kungiyar mata ya kuke ganin musamman iyaye waɗanda ba sa sa ‘ya'yansu masu raguwa lakwal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Eh to, eh, wannan eh, waye kai dai na za mu ci gaba da shi. yau da kullum in ba a gane ba za a gane tun yanzu ma sai in kwatanta maka da an samu ci gaba sosai cikin wannan tahiya ma na an gano kenan dan mutum yana da dan yaro yana da rauni bai kamata ba a kyamace shi a tauye haki na yi eh, na a mai shi hisari ya ware eh, muna waye uwayen ya kai a kan su gano duk matsala 'yan Allah kawo ta hannu biyu na za a sa amsa kuma yaro na da komi matsalar shi kuma ya raguwar shi yana da inci bisa ga kowane ɗan adam wanda ɗan adam yake da wanda kowa yake da inci shi ma ɗan adam na kama kowa shi ma yana da wannan inci kenan eh, da mutane bisa gane na ba yanzu bisa ga waye kan da muka nan muna yi akwai mutane da sun gane eh da ba da mutum yana da rauni ba kai da kanka in ka kamace abinka to kakana za shi ya sa ya kasa samun wata kyamarsa can washe tun da na cikin gida yana samun ta kenan ni abin da na gani eh, mu ci gaba da wannan waye kai na yau da kullum shi ga sa a ciwo dukkan matsala abin da ba su gane ba sa su gane yalla kuna ganin wannan daidai ne a ce mutum kana da da wanda ke da ragowa ka ki kai shi lakwal ai ba aikin daidai na akai ba tunda shi ma na aihuwa shi ta yi eh kenan ɗana kama kowa yana da inci kamar kowane ɗa kenan shi da ya kamata a tausaya mama a kai shi lakwal tana yiwuwa shi wannan mai rago wannan yan ansa shi sai ka ga ya wani abin a zo a gani abin mamaki abin da ma mai rashin ragowa bai samu matsayin da bai samu ba mutane da yawa a nan masu ilimin duniya ai duka in ka bintika masu ilimin duniya a kusa sosai masu ragowa na amma ga lokacin da an ka gano abin da ya sha ma an sha baya fasku inda tun gada an gano don mutum yana da ragowa bai kamata ba a ce ba a sashe hanyar shi nemi ilimi ka gani da ba a san ba adadin masu ragowa ko nan cikin ƙasar tamu e, masu ilimin da za a samu cikin wannan tahiya ta masu ragowa mafi yawanci an shi ganin laifin ku uwaye eh, saboda ku ne ah, ke zamne da yaran eh to laihi muna mu duka na da uwayen da nan duka duka kowane na nashi laihi paske kai uba in ka saka mu uwa ligisami na tai komi ka gani kenan kai da kai da kai da atushan gimshikin gida in ka kyamaci wannan dan to kenan ita ma uwa dole na za ta bi wannan wannan wannan sawun naka eh akwai wata uwa kuma komi na kasa danta ba za ta gaina shi ba to da ta san hukunci na Allah na kenan akwai kyama wani lokaci eh, akwai kyama kyama ita ga sa a kasa kansu lakwalkin saboda ganin aka yi basu isa su kai su lakwal ba saboda wannan ragowar tasu alhali tana yiwuwa an ka kai su lakwalkin masu hi waɗanda adda lahiyar ilimin da komi bisa ga tahiya tunda ni ina ba da horo bisa ga haraka masu raguwa sai ga duk lafi fara ma wanda ka ba horon ma wadda adda raguwa ma sai ta hi wadda ba ta da ilimi bisa ga fannin aiki to saboda shi na muka son mu waye ma mutane kai na su gano kowace irin nakasa ta Allah ya kawo ya baka da yana da raguwa yana da nakasa kenan bai kamata ka kyamace shi ba kenan ka bashi incin shi kamar kowane da duk wanda kaka son da shi ma ka so shi hiye da waɗancan kin ma tun shi Allah ya riga ya yi miki raguwa kenan shi ne kamata ka nuna ma soyayya ga zuciyarka shi ne zaka kokowa eh, ka samu ka ciwo kan matsalar da zai zama wani abin ki kake shi ma dan shi umhana kan shi ko mutuwa kai ya raguwa shi ba ta hana shi ci da sha hashe taimaki wani kama mu shiga a babi na biyu na wannan muhawara ga ra'ayin wasu waye a kan dalilan abin da yasa ba sa kai 'ya'yansu makarantar lakwal matsayinmu na uwaye da abin da ya ba mu kai yara masu raguwa lakwal saboda rashin karhi rashin hali surtu irin yara hakan ga makahi waanda ka ɗauke su ka kai su ka maido su kai su ka maido shi ma na aiki na saboda kana iya tashi wata ran baka da kodila da zaka hau da yaro moto ɗauka abu na mama na aiki na ka ɗauki abu ne a kai shi a ɗauko shi ma na aiki na tunda shi ma biyan shi za ka yi lokaci da zaka ga in yara suna tahiya taron akwai mai jan shi saboda shi ta shi ba hiya ta mai sauri ba da za a cewa wani shi ja shi ya kai shi kawai ganin shi kai ba ta mai lokaci na zai yi tunda kowane lokaci ana ta shi ganin shi kullum yana ritar shi kuma ba gani shi kai ba da kyawu balantana shi sha kan shi kai shi shi ma wani aiki na kenan harkokin da sai a hankali a gaskiya muna neman tallafi ga kungiyoyi domin su tallafa su kuma taimaka su diba ma yaran marasa gani da kuma uwayensu sabida su samu su masu ji daɗi su yi karatu kamar da kowa yake yi fatan mu dai shine Allah ya taimake mu ya taimaki mu da ba su gani samu a tallafa musu don su samu su yi karatu su ma taron su ɗaukaka su zama wani abu a duniya don su taimaki wasu Allah dan jarida game da sa yara makaranta waɗanda suke da raguwan nan sai in ce yawanci dai mu yara mai amma yaro shi kankan shi wani bi sai daga ba zai gane irar wannan duka dai sai in ce maka rashin kulawa ce irin yadda in mutum ya zo ya karatu nan ce muku ya rasa abin da za shi yawan an ce ma ga wanda ya karatu makaho na ko gurum na ya zo ya karatu nan an ga kuma karatu nan da yi ya mai ya samu albarka cikin shi kaga dole gobe wani sai ya zo a gwagwaje ya zo shi karatu nan kenan rashin tallafi ga irin waɗannan mutane shi ke kawo rashin a yi karatu tallafi na ka zo lakwal sannan kaga dai baka da ƙari. ya kamata a ce ana kulawa da zuwanka da dawowarka da wani ɗan abinci naka ana dai kewa ana dibi da akwai kulawa a ce wanga makaho na zuwa karatu kuma gashi ga ci gaba wanda ya zo gare shi to zaka ga kowane yana ta ko ta yaushe ba da karatu nan ba ma makaho ɗaya ba har gurmu ko kuma wanda ya kamata a abin nan insha Allah Mala Abdulaziz kana neman ka yi karin bayani amma za mu isa a bangaren naka za mu shiga a babi na biyu ga wannan muhawara wadda za mu tattauna a bisa ga matsaloli waɗanda suka shahi matsalar rashin menene illar rashin sa yara masu raguwa lakwal musamman ma a cikin iyalai da kuma al'umma ma gaba daya. Bala Hamza kungiyar masu raguwa mi ku cewa menene ya kawo karamcin yara a cikin makarancin nan lakwal? Eh, abun da ya kawo karamcin yara a makarancin nan mu eh, na farko akwai karamcin eh, wayar da kai na al'umma abu na farko kenan sannan eh, abu na biyu akwai rashin tallafi saboda ko an waye ma kai akwai wanda ko yana so ya halarta lakwal bai isa yanzu in ɗauko misali eh, a ɗauko ma misali eh, wanda da raguwa gani yaro wanda da raguwa gani misali a ce bai iya zuwa ba kowane lokal na yake zuwa ya ɗauki karatunsu to inda yake yanzu na ɗauko misali eh, kamar yaron da ƙaura a ce yana da ragowar gani a ce ƙauran nan babu makaranta na masu wanda eh, ke ɗaukar nauyin masu ragowar gani a ce sai sabon gari to kaga in iyayen ba su da hali ko an waye musu kai duk da suke son yaron nan ya yi karatu mawuyacin abu ne saboda gajiya ne za su yi nan da ƙaura san nisan shi duk da yake cikin garin ne amma yau in kana da kuɗin da zaka ɗauko ma ɗanka kabu kabu gobe ka da akwai lokacin da dole sai ka ba bashi kuɗi recreation ba kullum ne kace da su ba wataran ya kai kankan ka abun da zaka ci shi buwaye ka kenan ka gani duk da kace da an waye ma kai in babu hali bayi sannan na uku dole ne eh, wanda sun ka hi ƙarhi su taimaka marasa kai saboda yadda na faɗa maka na rashin wayarwa kai da rashin hali duk su ne sun ka kawo karamcin yara masu ragowa a cikin al'umma. Kuna ganin yalla rashin waye kai bai yi nasaba ba game da eh, rashin kan yaran lakwal? Wallahi rashin wayan kai yana da nasaba, amma yadda na faɗa maka na rashin halin nan ya yi nasaba sosai bisa ga rashin wayar kai saboda yanzu a son mu mu yi nazari an waye min kai e lalle na gane wanga abun ya kamata haka ya kamata a yi shi to ban da halin yin shi kawai ne kakakin dole hakuri zan yi amma abu biyu ne wanda suke tare da wayewar kan da halin tarna suke saboda abun da ya sani kenan haɗa ma garin ga akwai yaran wayan da sun kai abandone sun ka bar lakwal saboda nisa to kai ne kun ba dan uwayen ba su yi karatu ba uwayen suna so su yi karatu amma da yake ba su da halin ɗauka nauyin kawo su da maida wasu dole sun ka haƙur hakanan sun ka bari ba tare da sun su ba tare da mukan kamun su ba kenan da wayewar kan da eh, halin duk tare na suke abu biyu ne wanda suke jere suke ta ya tare kenan yalla ba ku neman kamar eh, ba ku neman kamar tallafi daga masu hannu da shuni da su tallafa muku akan wannan matsalar ba mu cewa ba mu nema in na ɗauko ma misali kaɗan eh, a shekara wajen 2017-2018 akwai yaron da don ma cewa ma mu muna haɗa tashe duk halin da zamu duk hanyar da zamu bi mu san cewa yaron nan sun samu wadataccen ilimi zan baka misalin yaron da da tarbace mun ka ɗauko mai kuɗin kawo kawo da tarbace ka san tarbace dai ko ka to dala dala biyu ishirin mai kaza da haka na mun ka ɗauka mun ka ɗauko mai kuɗin kabu kabu don dai ya samu ya yi karatu to amma da yake yau da gobe wani eh, wani yana iya jurewa wani bai iya jurewa kuma ɗan adam kasashe na shi yasa kake gani kuma duk da wannan yaron nan sai da ya abin ne kuma ba cikin mun so ba kenan kani shi yasa irin wannan abubuwan nan kullum muna magana muna wayar da kai masu hannu da shuni suna ji kuma suna mafi yawancinsu wasu suna gani suna in baka da uwa kana da aboci kana da makwabci wanda da dama masu mai ragowa ko kuma kana gani a cikin gari saboda wani taimako in za ka yin shi kana kai abun ka ma da boye ba ta da ma wani ya sani ba ma saboda taimako ne kake nan ga ma al'umma ne kake nan ga taimaka ma duk wanda ya taimaka ma yaro mai ragowa guda a sauran wallahi kamar ya taimaka mutum goma ne saboda abubuwa da dama ne ya ɗoka kaga na farko ya taimaka mai ɓangaren rayuwar shi ya taimaka ma rayuwa ɓangaren al'umma ma so mafi yawancin barace-barace da kace gani doho shi ke kawo wayan na abubuwan na Mala Hamza mun gode kamin mu kaina. Kungiyar kare hakkin ɗan Adam yalla akwai wata ayar doka wadda ke magana akan sa yara masu raguwa lakwal? Eh asuma akwai akwai ayoyi kwanakin bayan na yi ma zancen kiyan ayoyi artik artik 25 wanda gwamnati ta ta wallafo biskancin kundin da gwamnati ta sa hannu luwa 2019 wadda sai janvier 2021 ta fara aiki cikin wannan article na hudu na zancen ila tilas dole ne ya rata ga gwamnati ingantar da rayuwar yara da mata masu ragowa kenan da yaran masu ragowa da matan kenan dole ne karatun yaro yara ta ga gwamnati ne da nike ma kamar a nan Nijar da shekara shidda salaku har shekara goma sha shidda dole ne yaro shi karatu kenan duk babu zancen wariya cikin wannan abu kenan dan shi ne an kawo sabon solo education inclusive shine mi babu zance yanzu inda ake so a kai inda babu zan a ce ga lakon na kurame lakon na makayi lakon na gasu dai wannan duk so ake a wuce wannan ecole inclusive shine ake tilas a ta ma yara masu raguwa su samu ingantaccen wadatan ilimi tare da sauran yaran abokansu kenan matsala kuna kungiyar kare hakkin ɗan amma ba a ga kuna gwagwarmaya ba akan wannan ayar doka wadda ta tilasta cewa eh, dole ne a sa yara masu raguwa lakwal. asma muna yi tunda waɗanda muke zuwa wajajensu su ne masu ikon duk zaman da an kai duk zaman da muke yi kungiyoyin eh, eh, masu raguwa sun sani sai mun tabo zancen a kare hakkin yara da mata masu raguwa wannan muna yin shi har ya kai da ma bai jima ba ma'aikatan mun su zancen a duba a ganin lakul ne ba zancen a zo a yi a yi wayar da ka a kai yar lakul kaɗai ba in ma an kai yar lakul suna da inci. dole ne ga gwamnati a sa su yi cikin yanayin karatu mina yanayin karatu misali misali eh, wurin karatunsu muhallinsu na harko shiga shiga class din ma ko ko wani irin wani irin kayayyaki ne suke aiki da su ya ya yaro mai rago ya ta ikon kenan in ana so a ba su na ke egalite de chance sa'a dai kenan kamata yi yanda wanda bai da ragowa yake jin daɗin ɗaukan karatu ɗaukan ilimi haka nan wanda da ragowa dangance da ragowan da aggare shi shi ma ya ji daɗin karatu da daukan ilimin kamar ana ganin kun yi banza da wannan harkar ba kwa waye ma kai da ba za a samu irin wannan matsalar ba a nan cikin kwanne eh, muna yi amma abun karamci ne gare shi ba kamar war da kai ma dole mu da kanmu ma zuwa muna war da al'umma kai ciki wani yanayin aiki na muke mu da kanmu tunda dole wani aiki sai in an tallawa ma to mu sa kai na muke kenan duk wanda ya sa kanshi in dai tsakani da Allah ne kenan da Allah dai ne ya dogara kenan mu nan kake ga babu wani mahalluki da take taimaka muna biskan aikin da wanda muke na gai kawai sa kai ne tsakani da mu da Allah mun yi saboda Allah Allah shi biya mu kenan muna da wani abu kana son shi me yi kaninka yau muna so ce mun hita kwanakin kwanakin ba na ma mun tsari mun yi tsari za mu yi ta unguwa zuwa unguwa mu yi ta ƙauye zuwa ƙauye ne wani in baka da halin zuwa baka zuwa sai dai ka tsaya bakin radio da wanga da ya da muke nan gayi da kuma fada fada irin wannan munai su ne aikin muna wa ma al'umma kai mun sha mu je mu gani masu hannu da shuni muna hira da su su tallawa mu yi mu tai wajen eh, ma'aikantan mu misali in ka ɗauka meri meri su kaɗai muke gabar da su mu je mu yi musu maganganu bakin nan ne zai tsawa asuma bakin da rashin tallafin ta ko ina ne me mu yanzu kokon da muke nan ga yaso ba mu da al'umma eh, masu ragwa eh, ko koko uwaye mu da musu kanu su kai yara lakwal a'a yanzu lakwal ma in an sa yaro da su president ya wada maka mu mun gani yaro mun san yaran da sun ka bar lakwal saboda rashin tallahi mun gani tare da su ma mun yi kokawa mu gani wani hanya ya kamata mu bi saboda a taimaka ma uwayen ga Eh, uwayen eh, masu raguwa wanda suke karatu to akwai babu talle a suma yanda ya faɗa mai akwai yaro muna ji mu gana gani yaro da ilimi wallahi saboda nisan gidansu zuwa lakwal wallahi yaro da ilimi shi wallahi ya bar karatu kenan hasara ne babba ga ƙasa ga ƙasa gaba ɗaya hasara ne kenan ko da za a yi na farko a kai yaran lakwal na biyu eh, lakwal makarantun ne a inganta su yadda za a yi yaro komi raga da aka gare shi ya shi daɗi karatun nashi Ƙungiyar mata ana ganin wani lokaci wasu yara masu raguwa na barin lakwal ana ku gani ana ku gani muke kawo haka. To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Eh abin da ke kawo haka nan har da sakaci na uwaye yana kawo haka nan saboda uwayen nan su da kansu ba su ba abin muhimmanci ba. Rishin ba abin muhimmanci na. shi ga kawo wannan abin ai nisa bai hana yaro shi lakwal eh, daga wata duniya ga lokacin nan ba wata duniya ta aka bi ba kame a to lakwal eh, ai ba dan shina da rauni ba za a ce an kasa samun halin da za a kawo shi lakwal eh, to ai mutane yanzu duka abin da ya bata duniya ke ga sai kowa yana bugun gaba ya an ce kaza sai ya ce a ai ban da shi na ni talaka kaza da kaza a'a talauci kai na bakin ka na talaka ba su Allah bai yi ka talaka ba me yasa Allah bai yi ka talaka ba tunda kana da hannunka kana da komi da komi kana samun kana biyan bukatunka to kenan in nakasa ta kan nakasa kanka kenan kai na an shan kanka ka nakasa kanka kuma kenan dole sai ka nakasa da wanda Allah ya baka kyautar shi yace ka hai gwada ma hanyar ilimi wanda zai iya zama da kanshi ko ya mutuwa ta zo komi na kasa shi ya iya ciyar da kai dai kenan dai akwai rashin kulawa daga ciki akwai rashin kulawa kwarai a akwai rashin kula bale mu yanzu uwayen ga na zamani na duniya ga ta yanzu akwai rashin kula mutane tun eh, amana ɗiya ga mutane yanzu ba su kulawa da hakin ɗiya tun da wani ɗan yana buƙatar a kula da shi surutu an ce muka mai rauni na babu wanda ya a kula da shi kamar an ce muka mutum ga yana da rauni kenan dole ka kula da wannan yaro sosai sau da kafa tun da baka san ba kowane sadauki na akwai wata gwagwarmaya da kuke yi a haka abin da muke yi mu abu guda na muke yi waya kan mutane bobi na muka ba mu muke hudu ba in mai gidan mun ka iske ko mace ko namshi kai hudu ba dai bakin gwalgwado ta ka sha hankalin mutum eh, kenan Allah ya baka kyauta ta ta ubangiji baka san ba ko wani waliyan Allah na baka san ba hamar shi ka tattara da ita to kai ka dan ka ganin shi yana da raunin nan ka kara nakasa shi ya zan nakasa shi eh kuna nufin wani lokaci kuna yawata gida-gida ne to ni in na ce muka ina yawata gida-gida tabbata ina yawata gida-gida ilfi yan ma ba ma yanzu ba a kun lokaci sai a ce maka wajen shekara nawa ma ni ne kawai na aikin kai da kai na yi wani aikin kai da kai na yi biya gida-gida in san inda miskini yake inda mai rauni yake duka na yi wannan aiki akwai inda zan iske ma akwai wata bayan Allah ma na taɓa iske can wajen kakcin nan eh, ko katamin sarki ko ina ita shekara 23 ma bata tashi ba tana kwanci ko zama bata yi daga kwanci sai kwanci ina zuwa ina kamata ina ina ziyara ina abin ga to ka gani ko yarinya nan duk kwancin da take ciki duk kwancin da take ciki ko zama bata yi daga kwanci sai kwanci na amma da an ci gatantinan in ka ga wadda taka murna tana ya kauniyar hannuwa sai abin ya baka tausayi to kaga wannan inda tana samun kulawa sau da kafa to ai za a yi wani abin a zo a gani to da shi ke kaga an gane ta kwancen nan ta zan ta kwance kenan babu wani ifuwar da aka yi na kwancin nan ma Allah ya kawo sauƙin shi cikin kwancin ko baka gane ba tunda akwai abubuwan da ya kamata a yi na a ciwo kan matsalar me ya kamata a yi kenan irin wannan bangare kulawa ta sau da kafa kana tattala abin kana rigiya abinka kana nuna musu kabna in kwancin nama eh, ba iya kana iya ka ɗauki abinka ka rungume ka tashi shi zama shi ɗan lokaci kaɗan in ya bukata in ya bukaci kwancin shi kwanta in ka samu ɗan lokaci eh, aiki ya gage maka cikin gida to ɗauki abinki dangane ta ga cikin ki ta yi zamne ki dangana ta to in ke ce ba ta zaman kin bi ba ta zaman shi kenan ta zan kwance kenan kuma ta tabbata kwance. ta ce maka har da sakaci na uwaye da da can amana ɗiya da makai eman eh, tunda ita bata nuna zaman ba kenan dole a bakta akan bata nuna zaman ba ta tabbata haka to shi na akai ka yana da gauni kuma sai ka kawo na gauni ka kaka mishi shi da naka son uwayen ya mu gane mu shi tsoron Allah kowace irin halitta Allah ya baka ka arina abinka kakka kamace abinka saboda baka san ba kowace irin rahama ta shi ta tagar ita hmm. President ne za mu shiga a babi na uku daga cikin wannan muhawara wanda ya mai da hankali a kan matakan da ya kamata a ɗauka don ganin cewa an kauda wannan matsalar ta rashin sa yara masu raguwa lakwal ko makarantar lakwal. ana ku bangare domin canza halaye menene ya kamata a ce al'umma sun yi. kasan asumar wannan ba na al'umma kaɗai na yadda eh, na taɓa haɗa mashi eh, iyaye na harko sai mun canza eh, tunaninmu zuwa ga 'ya'yanmu wanda muke aihawa masu ragowa sannan da al'umma kuma sannan kuma da authority local magabatanmu na gundumomi saboda su ne a kusa gare mu eh, su iyaye su wajibin mu ne wajibin su ne yadda ne hada maka horko su kai ɗiyansu lakwal don su guje ma wariyan nan saboda wariya tun a gida ce gudun shi in ganin cewa kenan akwai wariya har da cikin makarantun ne e to wariya a cikin makarantun ne wannan jehi jehi ne ake a ce samun shi shi kowannan muna danganta shi da rashin wayewar kai saboda eh, in ban mance ba ko a bara ma akwai yaro 20 amma wannan bangaren college lycée ne wanda mun kai formi su sun ka ci gaba da sensibilizan sauran 'yan uwansu kenan ka irin wayannan da guda da kaɗan kaɗan yananin samun cikin lakulolinsu lakulolin dole za a samu sauyi sannan har yanzu akwai eh, a guda bangare guda wanda ya kamata a saka shine eh, egality da shans kenan daidaiton sa'a na al'umma kenan shi in ana nan ga aiki da egality da shans nan to dole ne sa'a kowa ya taho daidai kenan yadda kai yaro wanda bai da raguwa ya samu ilimi dole kai ma wanda da raguwa za ku samu ilimi daidai yanzu na ɗauka misali kaɗan akwai wariyar da a ce nan gayi a cikin makarancin ne wanda ba ta da an sani ba saboda shasa na tauce maka wata kana ware mutum kana nuna mutum wariya ba ta da maka sani ba yanzu a ce an yi rantiri an to an kawo furniture scholar a ce eh, yaro dan ced kowane na da kayi bibiyu da arduas guda guda da bik bibiyu da karewan guda guda ko yanzu a ce cikin suyoyin nan akwai yaro makaho misali to yanzu yaro makahon nan guda ko biyu wayanda annan duk ka bi ka ba su kayi biyu biyu ardoz guda guda kareyon guda guda bik biyu da abin hakan da yadda ka ba wanga haka ka ba wancan yanzu kai in na tambaye ka cewa za ka yi a ai yi rabo na adalci kayi daidai to me kuke shira don ganin cewa alhali kun kai ni nan ba eh, egality da shans in by expectation to me kuke shira don ganin cewa an canza irin haka wannan canjin nan daga gwamnati na suke saboda yadda ka ba wanga yaro kayan aiki yadda ya kamata shi ma wancan hakan ne ya kamata daidaito sa a mutane dangance da bukatan mutum shi ne ake aiki da shi shi wanga yana da bukatar kayi yana bukatar liver yana bukatar bik yana bukatar arduaz shi wancan ba wayannan ne suke bukata shi kayakin rubutu wanda suke rubutu wanda suke qui eh, sont accessible kamar wanda suke zuwa daidai da shi wanda yake amfani da su to watakila ba kwa ganin tana yiwa shi yasa shi bai samu bai samu ba kamar eh, sauran ɗalibai a ban iya cewa shi ba shi ne zai samu zai sa ya samu sauro kamar ni na san wayanda sauran wayanda lakuloli wayanda suke nan ga zuwa bakin gwargwado suna nan ga eh, samun kayayyakin aiki daidai gwargwado sai dai ban iya ce ma suna isa shi wannan duk da aka yi kowanne ba su ragowa ma suna samun karamcin kayan aiki ma balle eh, wayanda da ragowa shi wannan karamci akwai shi amma kaɗan kaɗan ana ya samu bakin gurguru sau dai na ɗauko ma shekarar ta huke kawo ko kashi arba'in bisa ɗari na kayan aiki a cikin nijar inga ba wula in ta same shi kenan ka gani akwai karamci to muna bisa ga zancen eh, jan hankali domin ganin cewa eh, mutane sun eh, canza game da wannan halin na rashin kai yara lakwal yalla akwai kira gare ku kiran da ke gare ni shine ko da yaushe kira guda ne zan yi zuwa biyu na harko dukkan mu san dai cewa da yaro wanda da ragowa da wanda bai da ragowa su guda ne sannan dukansu ala ne ya halice su sannan dukansu su guda su guda e, eh, musan cewa yau kakai dibin cewa baka da ragowa yaro ana aihe shi daidai bai da ragowa komi amma kayan shekara biyar in nan zuwa bakwai in nan shiga lakwal in nan dukansu yanayi na iya canzawa sannan har zuwa girman shi kuma yanayi na ya sauyawa kenan kakka dibi cewa don baka da ɗa wanda da ragowa ka ce ka kyamaki wani a'a ka ɗauke su duk guda ne. ta ƙungiyar kare hakkin ɗan adam Ah, wani akwai yalla akwai sako wanda za ku isar ma al'umma ah, don ganin cewa eh, bisa ga saka yara masu raguwa lakwal eh, asuman ina da babban sako daga al'umma na harko ga gwamnati wadda nauyi tara ta gare ta duk abun da a inki eh, da kare haƙƙin al'umma ta rata ga gwamnati na harku kuma kare haƙƙin yara masu ragowa ingancin iliminsu da muhallinsu gaba ɗaya ta rata na harku ga gwamnati kenan gwamnati tun za ta planification kenan ta san da cewa akwai waɗansu al'umma da ya kamata ya kula da su sosai sosai da su zai zancen kayan aikinsu lalle akwai lokacin ba ka na a bukatan wanda da ragowa ga ido tunda an san menene bukatan shi kene daidai bukatan mutum da shi ne za a tallawa mai da shi to bangaren su gaba da al'umma kira ga masu hannu da shuni da na biyu da eh, kungiyoyi masu kawo tallahin su duk mu ji tsoron Allah akwai mutanen da suke waɗi a ji suna kawo tallahin su zuwa ga yaran ga masu raguwa duka a kawo musu tallayi an san su lakulna an san uwaye gaba har kungiyoyin ma wanda suke kawo tallayi misali ɗauki misali akwai kungiyoyin da suke taimaka ma al'umma kwanni eh, proje ne ko ong ne su kama lalle suna aiki amma su duba watan wuri kuma na wajen eh, yara masu raguwa yara na nan da yawa suna so su taimakaranta Allah ya ba su ilimi su ma a ba su shans a ba su sa'a suwa su ma a ga abun da za su samu kenan kira ne ga al'umma gaba ɗai yara masu ragowa duk nauyi yara ta ga al'umma gaba ɗai musa ido mu yi hwaɗe tashi yaran ga su ta yi lakwal in sun ta yi lakwal al'umma kowa ya sa ido ya gani menene ke faruwa a makarantun nan ga yaran ga suke karatu a anya karatun eh, da lakwarkin da an sa su anya da su president accessibility est-ce que yanayin da suke yanayin da suke nan suke dokan ilimi est-ce que yanayin suna da sa'a samun karatu ingantacce kira ne ga al'umma gaba kenan wanga abu ba kadai kungiyoyi ne na warin hula na al'umma ne gaba da kowa dan warin hula ne wanda ka gani kaga abu bai da kyau ka je ka wadi a gyara kai ma dan warin hula ne balle yanzu yanayin da ƙasar namu eh, ƙasar namu na bukatan kowa da kowa a ba kowa a sa'a na ya je makaranta ya ga kowa ya samu abinda gwargwada abinda Allah zai kaddara mishi na samun ilimi. Kungiyar ah, mata ni ah, kuke jira kuma menene fatanku ah, a matsayinku na kungiyoyin mata domin kai ƙarshen wannan matsala. Eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To ni dai fata na Allah Ubangiji sarkin sarauta kudu bagadar muka yi mata da ubannan ɗiyan nan da uwayensu Allah ya sa su gane abin da muka nuhi. Da komi na kasa shi bai kamata ba ka kyamuce shi ya kamata ka ba shi eh, kulawa ta musamman. Kulawa ta musamman don yaron nan ka ceci rayuwar shi. Eh, saboda ba dan komi ba da mutuwa eh, in ka bar shi nakashe ka mutu kaka za ka yi da hushin ubangiji amma in ka adana abin ka zama mutumin kirki eh, sai ya ce da kai ne kenan ka gani ka rage wasu kaya da bisa kanka mu dai bakin ja hankalin da muka yi masu na yau da kullum kenan hmm. a'a haɗin ka sai an mutu ana yin shi eh wannan abin aikin da sai mu mutu muna shi in da yarda ubangiji Allah dai ya samu shinkiran kwanaki eh shi dai na muke fata eh saboda eh, shi wannan aikin Allah na kenan ba mai fata eh, ya fara shi a sai an mutu ana yi. Masu mu duka duka yakcin wannan shirin kenan wanda Niyas Musa Zaka na shirya muku sai wani lokaci kuma idan mai duka ya kai mu.